ba tun yau ba majalisar ɗinkin duniya da masu sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin bani a adama da kuma wasu ƙasashe suka rattaba hannu na haramta fatauci da kuma fasakwabrin haurin giwa da ma wasu manyan namun dawa da ake saida a wasu ƙasashen ƙetare to sai dai kuma duk da matakan da ake ɗauka wasu 'yansu moga kan yi wannan kwabri zuwa ƙasashen ƙetare inda ko duban wasu ya cika kan iyakan jihar adama da kuma ƙasar kamaru da yake nuna manema labarai wasu kayayyaki da aka kama ciki har da hauren giwaye da kuma kahunan bauna Kwantarolan hukumar Costa mai kula da John Adama da Taraba Kamaruddin Olumo ya ce sun samu nasarar cafke 'yan fasikobrin ne biyo bayan wani samame da jami'an su suka kai akan iyaka. Muna da harin gewa kamar hamsin da biyu, an aka masu. an kama ne a bakin kogi a nan a bakin kogi a cikin kayan da aka kawo daga kamilu a bisa doka na kasa da kasa fatauci ko kuma fasakwabrin hauren giwa babban doka ne na kasa da kasa me za a yanzu babban doka ne kuwa na in fact domin kasa akwai international convention against trade in irin abubuwan nan endangered species CITES trading in endangered species akwai babban doka against abun nan saboda ko WCO ma hmm. sai mana rubutu su suna da interest a kai domin ka na za yi shi yasa na ce muna liyazin da kasan cameroon mai irin wannan dole mu yi liyazin da su daga ina mm. ake kawo abubuwan nan su da su maza su doki mataki kun kama su su yan fasakarin harin giwa mun kama yanzu kezin yana kotu to ya koya illa fasakwabin waɗannan hauren giwa yake ga tattalin arzikin ƙasa sarkin baka alhaji babangida jimeta da ke cikin fitattun maharba masu lasisi a Najeriya ya ce fa akwai illa ga tattalin arzikin ƙasa musamman ma a wannan lokaci da ake yaƙi da wannan matsala. Farko dai sunan doka ne wanda aka da ƙasa aka aka arziki na ƙasa ne shi da dabbobin kansa da kuma shi hauren giwon da shi kawon ɓaunan duk arziki ne na ƙasa bai kamata kuma wasu tsiraru ya zama daga cikin al'umma su ware kansu su je suna yin wannan harkokin suna azurta kansu su kaɗai ba sai da izinin gwamnati da takardu da komai wanda ya kamata in za a bi tsari kam to kamar ya illanta yake ga ƙasa tunda wannan ƙasa da ƙasa an haramta wannan ya illa yake ga ƙasa shi ne kamar yadda na gaya maka cewa in ba gwamnatin ƙasa ne ta baka izini wanda za a samu income a kai a ce kudin shiga kenan nan ƙasa da zama to arzikin da za a samu daga gare shi gwamnati na moruwa da shi. Ba dai ga haurin giwayen jami'an na kwastam sun samu nasarar cafke wasu kayayyaki da dama ciki har da shinkafa da man fetur da ake kokarin ketarawa da su kasashen waje. Muna kokari muna maganin masu smoga kama motar steer na ya dibo drum hamsin kuma drum guda ɗaya yana da liters ɗari biyu da talatin. duk litar na muke da cikin trot ɗin ya kama dubu goma sha da ɗari biyar lita kuma duk kuɗin mai na yana cikin banda kuɗin mota duk kuɗin mai na yana cikin mota ɗin ya kai 1.7 million miliyan ɗaya da ɗari bakwai kuma akwai shinkafa na muka kama sun fi dubu biyu an kama ne daga bayan can mubi wadansu kuma daga can jalingo to sai dai kuma wannan ko na zuwa ne yayin da 'yan kasuwa ke kira gwamnatin Najeriya da ta sake dubi game da batun hana shigowa da wasu kayayyaki Alhaji Muhammad Ibrahim etisis mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwan Najeriya mai kula da jin arewa goma sha tara ya koyi kira nema da cewa muna bin kwastom din muna musu a matakai na tarayya da kuma jihohi muna ta gada muna zuwa muna zama da su muna nuna musu illan abubuwan da suke yin nan sannan suna nuna mana inda akwai kurakuren mu su ce gashi sai mu jara sannan muna gaya ma su lalle lalle wannan abin da suke nan yana tarnake mana duk harkan kasuwancin mu so suna nan suna mana irin wannan amma muna zama da su muna tattaunawa so yanzu muna fahimtar juna da su akan duk wani abin da muka ya samu ka'ida da suke tare yan kasuwan mu a zo a dinga karban kudaden su ba tare da wani dalili ba so a gaskiya muna muna kalubalantar su akan wannan amma suna ba mu shawarwari mu hanyoyin da muke bi don mu ga wannan din man coaching su to muna fatan dai yanzu kama abin ya dan yi sauki kwanaki Alhaji Muhammad Ibrahim ke kenan mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa a Najeriya mai kula da jiyon Arewa goma sha tara. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka. daga Yola a Najeriya.